a garin araba da ke cikin karamar hukumar mulki ilela da ke cikin jihar sokoton tarayyar najeriya kilomita biyu kacal da garin kaura na da'irar birnin kwanni da ke cikin jihar ta wajen nijar yan sanda ne da ke karkashin rundunar yan sanda ta ilela local government suka yi wani wagegen kamu na wani mutum dauke da harsasai ko kartushe ko bulet dari tara alhaji abubakar isuhu shine sarkin arewa araba ya yi mana ƙarin bayani game da yadda 'yan sandar suka yi nasarar dahe wannan mutumin da ke kan mashin tar dan kabu-kabu. Sunana Abubakar Isu Sarki Arewa Araba. Hakikan gaskiyan magana hakika an kama shi da wannan kartushe kartushe ɗari tara kuma yanzu magana gada a hakikanin yana gaban DPO namu ya huce da shi Sokoto. Don haka suna ta suna bincike shi wannan abu gaskiya al'amari na an kama shi. Shina tare da ɗan kaba-kaba guda kuma mutunan kasar dogara na wani wuri shike ba don haka su jami'an mu da annan suna yi suna suna dubi ne ha ya shigo ya zaka suka amshi yan kane jikatai wurin bincike sai suka tushen ga waɗanda ke tsakanin iyakanmu don haka shi lalle hakika an kama shi. Daga bisani basaraken na arewa araba alhaji abubakar isuhu ya yi muna bayani yanda mutumin da ke ɗauke da harsasan bindiga ɗari tara ya so ya baiwa 'yan sandar da suka damke shi cin hanci na makudan kudade domin su bar shi ya wuce kamin daga bisani ya kira ga al'ummar da ke wannan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya tare da ya bawa 'yan sandan Nijar Nijar da ake kira Ninja da ke kula da wannan sashen na iyakar Nijar da Najeriya. Su ba su cin hanci sun kakiya don har dubu ɗari da wani abu ya ba su kakin su bincike kayan zanen na suka gane ba gan mai gaskiya na ba. Su mutane ba nan garin araba duk inda talaka ya ga mutum bai yarda da shi ba da wasu abubuwa muna kiran su su talaka su bincike shi su kawo muna ko babu jami'an tsaro in ba su yarda da mutum ba suna tuhun matai lalle su haɗa wa hakimin da ke bakin iyaka kuma su mu da ke bakin iyaka diboni runguma na duk babu doli botaro da tabanni da runguma da gidan kirya da sauransu duk wanda ke kusa ga iyaka ya kamata shi sa idanu ga irin mutanen da ke shigowa ba kai ba gindi don haka jami'anmu da nasu balle lanja suna aiki kwarai da gaske don mai yaba ma lanja kwarai da gaske tun lokacin da lanja sun ka fara zama a hakikalin lokacin da lanja sun ka fara zama wurin nan ba a taba tare mutum da dare ba tunda ba su matsa muna ba su wani abu iyaka sai wanda adda gaskiya na suka kama kuma mu masu towa da dare ana buge mutane har rayuka su ta tore da ranja ya fara zama wani na ba taba buge wani ba wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin birnin Kwanni da na Bagaruwa suka baza jami'an tsaro akan iyakar Nijar da jihar Sokoto domin dakile dukkan wata anniya ta miyagun diya abinda su mahin jihar Sokoto suka yi tuntuni Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar